radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na rana na yau litinin muhammad amin ke muku sallama kuma zai kasance ta ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga nan sai mu kawo muku shirin na labaran wasanni bayan shi sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa sai da kafin nan bai mun fara kawo muku shirin na ko kun san tare da abdullahi saluhu katsina ai saurari lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da tara ga watan rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandria victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta 1819 a birnin london sannan kuma ta hau kan kujerar sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekara 18 a duniya sannan ta share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne da turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka ta kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwar ta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗari a kan kujerar sarautar ingila masu saurare kuma san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau wasu manyan malaman addini na ƙasar iran suka rubuta wata wasiƙa zuwa ga kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin neman a takawa sarki birki dangane da irin matakan da yake ɗauka na gallazawa a kan malamai da kuma 'yan siyasa waɗanda ba su amince da salon mulkin kama karya na sarki sha ba hakanan kuma wasikar ta buƙaci kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai akan gwamnatin sarki sha dangane da kore fitattun malamai da fitattun mutane da ƙasar iran musamman ma manyan malamai daga ciki kuwa har da marigayi imam Khomeini wanda a lokacin yake gudun hijira a kasar faransa bayan da gwamnatin sarki sha ta kore shi hakanan kuma wasikar ta buƙaci kwamitin da ya tilasta wa sarki sha ya bar marigayi imam Khomeini ya dawo gida daga gudun hijira da yake yi a kasar faransa sai dai bisa la'akari da cewa sarki sha babban dan kuran amurka ne da yahudawa da kuma manyan kasashen turai da kuma yadda yake masu biyayya sau da kafa wannan ya sa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya bai iya taɓuka komai ba dangane da abubuwan da wannan wasiƙa ta bukata.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. adadin falasɗinawan da suka yi shahada zuwa yanzu ya haura dubu ashirin da biyar ƙungiyar hezbollah ta lebanon tana ci gaba da kai hare-hare a kan sansanonin haramtacce ƙasar isra'ila ƙasar china ta yi kira da a samar da haɗin kai a tsakanin ƙasashe masu tasowa. to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun an bayyana cewa adadin falasina wanda suka yi shahada zuwa yanzu sun haura dubu ashirin da biyar ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun haura dubu ashirin da biyar kuma kaso saba'in cikin ɗari nasu mata ne da ƙananan yara a cikin sa'o'i 24 suka gabata an samu karuwar wasu shahidai 178 sai kuma wasu 293 da suka gabata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana abin da yake faruwa a gaza da cewa lamari ne mai girgiza zuciya wanda kuma ko kaɗan bai kamata a lamunta da shi ba wata ƙididdigar ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da su ne kaso 85 na jimillar al'ummar gaza sun zama 'yan hijira yayin da kaso 90 cikin ɗari na wannan adadin ba su da wadataccen abinci a yi jana'izar jami'an dakarun kare juyi da suka yi shahada a ƙasar syria a nan tehran a yau litinin ne dai aka yi jana'izar shahidan dakarun kare juyin juhal musulunci na iran da suka yi shahada a birnin damascus na kasar syria sanadiyar harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai musu rana asabar ɗin da ta gabata shahidan da aka yi jana'izar su su ne umid zade ali awa zade hussein muhammadi sa'id karimi da kuma muhammad amin samadi gabanin shahadar tasu sun kasance masu aiki na bayar da shawara ta fuska tsaro ga gwamnatin kasar syria ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan tana ci gaba da kai har-hare a kan sansanonin sojojin mamar haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta sanar da kai hari a kan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kusa da barikin zari'at a lokacin da suke shirin kaiwa ƙasar labanan hari sanarwar ta kara da cewa mayakan na hezbollah sun kai hari ne dai da makamai masu linzami da suka dace sun kuma yi wa abokan gaba barna a wani gefen ƙungiyar ta hezbollah ta sanar da kai wasu hare-haren a kan sansanin abibim ta hanyar amfani da makamai masu linzami tare da kashe da kuma jikata sojojin mamaya masu yawa wani sansanin da 'yan mamaya da 'yan gwagwarmaya suka kai wa har yi ajiya shine rausatul qarn da ke madari ushib'a da haramtacciyar kasar isra'ila ke mame da shi ƙungiyar ta hezbollah ta sanar da yin shahadar ɗaya daga cikin mayakanta da shine fadar salman sha'ar wanda ya fito daga garin nabatsiya to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran amurka ta sanar da mutuwar sojojinta biyu da suka yi batan dabo a tekun red sea sojojin amurka sun sanar da cewa biyu daga cikinsu sun mutu ne bayan da suka yi kokarin hawan wani jirgin ruwa domin ganin ko da akwai makamai da za a aike wa kasar yamma a cikinsu sanarwar da sojojin na amurka suka wallafa a shafinsu na x wanda kuma tashar talbijin ɗin almayadin ta buga sun ce da fari an bayyana cewa sojojin biyu sun ɓace ne bayan da suka hau wani jirgi a kusa da ƙasar somalia jaridar washington post ta ɗauki labarin da yake cewa sojojin biyu suna bincike ne domin gano ko akwai makaman da suke kan hanya zuwa yaman rahoton ya ƙada cewa ɗaya daga cikin sojojin ya zame ya fada ruwa yayin da na biyun ya bi shi domin ceto shi amma shi ma ya ɓace cikin igiyar ruwa mai tsanani ƙasar china ta yi kira da a samar da haɗin kai a tsakanin ƙasashe masu tasowa mataimakin firimiya ɗin ƙasar china liu gozong wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron kungiyar g77 ya bayyana cewa yunkurawa da kasashe masu tasowa suke yi a lokaci daya wani lamari ne da idan ya faru ba za a iya tsayar da shi ba liu ya kuma ce kasarsa china a shirye take ta kara fadada fagen aikin da take yi da kasashe masu tasowa ƙungiyar g77 tare da china na yin taro ne dai a birnin kampala na kasar uganda wanda yake dauke da taken yin aiki tare a tsakanin kasashe masu tasowa g77 tare da china ita ce mafi girman kungiya a duniya da ta kunshi kasashe 134 da take kunshe da kaso 80 cikin 100 na jumlar mutanen duniya an kafa ta ne dai a shekara ta 1964 to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a saurari shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. matasa su masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da shafi kashin nahiyar afirka yakin yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma shirin gwanin shirin inda za mu fara da nahiyar afirka inda za ku cewa sannu ba ta hana zuwa sai da haɗe ba a je ba in ji masu iya magana yanzu aka dai ana an yi nisa a gasar cin kwallon kafa kofin nahiyar afirka afcon a takaice to bari kuma mu kawo muku wanda kasar wato inda wanda kasar ivory coast ke daukar bakunci yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakamakon wasan da aka buga a rukuni a kasar equatorial guinea ita ce akan gaba da maki hudu a saman tebur sai kuma najeriya ita ma da maki hudu a matsayin ta biyu sai kuma kasar ivory coast mai masaukin baki a matsayin ta uku da maki uku a rukunin biyu kuma kasar kafiyar ce ke kan gaba da maki shida a saman tebur sai kuma kasar masa da maki biyu a matsayin ta biyu ita kuwa kasar ghana ita ta uku da maki daya rak yanzu kuma sai rukunin c inda kasar senegal ke da maki shida a saman tebur sai kuma gini ke da maki a matsayin ta biyu sai kuma kasar kamaru da maki daya ita ma a matsayin ta uku a rukunin d kuwa kasar angola ce yake jagorantar rukunin da maki hudu a matsayin ta daya sai kuma burkina faso a matsayin ta biyu yayin da kasar algeria ke da maki biyu a matsayin ta uku rukunin e kuwa kasar mali ce ke da maki hudu a saman tebur sai kuma kasar afirka ta kudu da maki uku a matsayin ta biyu ita kuwa namibia da maki uku a matsayin ta uku sai kuma rukunin af inda kasar morocco ke da maki hudu sai kuma jamhuriyar demokradiyyar congo da maki biyu sai kuma zambia a matsayin ta uku da maki biyu kasar tanzania ta kwari mai da tawagar 'yan wasan kasar da ke gasar kofin kasashen afirka da ake ci gaba ganarwa a kasar ivory coast tanzania ta dakatar da wato kocinta adil amuruci bayan da hukumar kwallon kafa ta kaf ta dakatar da shi daga shiga harkokin kwallon kafa na tsawon wasanni takwas akan wasu kalamai da ya furta bayan kammala wasa da tanzania ta yi rashin nasara a hannun kasar morocco an naɗa amoroci a matsayin kocin tanzania a watan maris na shekarar 2023 inda jagorance su zuwa gasar afcon bayan samun maki a wasansu da kasar ta haihuwa a algeria a wasansu na karshe na neman cancantar shiga gasar kaftin ɗin najeriya william turos ekong ya ce wannan ce tawagar sufa eagles mafi kyau da ƙwararrun da da yake wasa a ciki najeriya ta doke ivory coast shi daya da babu ranar alhamis ta koma ta biyu a rukunin farko wadda ke sa ran cin gini bisau domin kaiwa zagaye na biyu a ranar litinin wato a yau kenan. to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin gabas ta tsakiya inda za mu fara inda da kasar iran domin tafiya ta yi nisa a gasar kwallon kafa cin kofin kasashen asiya inda yanzu haka an kai wani mataki na kamar zagayen farko kasar iran ta zagayen farko kasar iran ta fara da kafar dama a wasan farko da ta buga inda ta lallasa tawagar kwallon kafa ta falastinu da hudu da daya wasan da suka buga a filin wasa na education city da ke kasar qatar an fara wasan ne bayan da aka yi shiru na mintuna domin gina waɗanda suka yi shahada samun harin ta'addanci da sa'a ke kaiwa a yankin gaza kuma wasan ya zo ne a lokacin da ake cika kwanaki ɗari cur da fara ta'addancin gaza to yanzu kuma bari mu kawo muku ƙarin bayani game da wasannin da aka buga da kuma makin da kowace ƙasa ta samu ya zuwa yanzu a rukunin a ƙasar ƙasa ita ce a saman tebur da maki shida sai kuma ƙasar sin da maki biyu sai kuma rukunin b inda kasar australia take da maki shida a saman tebur sai kuma kasar uzbekistan da maki hudu a matsayin ta biyu sai kuma rukunin si inda iran ke jagoranta da maki shida a saman tebur sai kuma ɗaya dolar larabawa take bi mata da maki hudu idan muka leƙa rukunin d kuwa kasar iraki ita ce ke kan gaba da maki shida sai kuma kasar japan da maki uku a matsayin ta uku sai kuma rukunin f inda kasar saudiya ke da maki shida a saman tebur sai kuma kasar thailand da maki hudu a yau litinin kuma za a buga tsakanin qatar da china sai kuma tajikistan da lebanon a gobe talata kuma a kara tsakanin australia da kuma uzbekistan sai kuma kasar syria ta kara da india sai kuma iran ta kara da ɗaya dolar larabawa ita kuma kasar hong kong ta kara da kasar palestinu. to yanzu kuma bari mu ya da zango a nahiyar turai domin jin irin wainar da ake toyawa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa gani infantino ya kira da ɗauki hukunci mai tsauri kan kungiyar da magoya bayanta suka yi kalaman wariya a lokacin wasan ta mola an dakatar da wasan da ac milan ta yi nasara a gidan udines na ɗan wani lokaci bayan da 'yan kallo daga masu masaukin baƙi suka yi wa golan milan mike magnan kalaman wariya infantino ya sana shafinsa na sada zumunta cewa ya kamata a ɗauki hukunci mai tsauri ga waɗanda ke kalaman wariya ga 'yan wasa 'yan wasan AC Milan sun fice daga fili lokacin da Magnan ya yi korafin ya ji kalaman wariya daga wani sashen 'yan kallo. Real Madrid ta yi nasara kan Almeria a wasan mako na 21 gasar La Liga da suka kara a Santiago Bernabe a ranar Lahadi ta gabata. minti ɗaya da fara taka da almeri ta ci kwallo ta hannun lagi ramazani sannan idgar ya ƙara ta biyu a daf da za su je hutu rabin lokaci bayan da suka yi hutu suka koma zagaya na biyu real madrid ta ci kwallo ɗaya ta hannun jude blingham a bugun sai mai tsaron gida sannan vincius junior ya farke ta biyun ana cin karo da takaddama a bayan da alkalin wasa ya soke kwallon da almeri ta ci na uku da cewar an yi wa bilingim keta bayan da ya je ya kalli abin da ya faru a na'urar var kyaftin ɗin ƙungiyar kwallon ta annasar cristiano ronaldo ya cacciki kyautar balon da o ta yufa da kuma kyautar gwazon dan wasan kwallon kafa na duniya da hukumar FIFA ke bayarwa inda ya bayyana cewa kyautar gwazon dan kwallon kafa da ake bayarwa a yanzu ta rasa kimar tsohon fitan dan wasan Manchester United da Real Madrid ya soki lamarin yadda Lionel Messi ya lashe dukkan kyautar guda biyu yana mai nuni da cewa ya kamata a bashi daya daga cikin su to masu saurare gan lokacin da aka yi shirin ya ka jiki barin jalin zamu shirin a nan a tarbiyyar mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da su za a ɗan shirin amma kafin na amma don wani sallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya. to da ƙarshe sai ne na kiɗa-kiɗan iraniyawa da fata masu ziyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri na dashin sake kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran a yau shirin na gato muku abdulgafar muhammad zade ne domin jin irin waƙar da ta zar mana da fatan masu zama kuma za su ji daɗinta میشنیدم در میان شله افروخته میشنیدم در میان شله افروخته صحبت پروانه ای را با صدای سوخته شب ناله ها گویی ما شناست گفت این تصنیف را از لاله ها مخته ای بوت چین زور جبین گفت این تصنیف را از لاله ها مخته تفلی روی در را ندارم راز را پنهان مکن نمی آید قرارم تا نسوزم راز را پنهان مکن همانا تینت پروانه دارم عشق را کتمان مکن راز را پنهان مکن آواز را پنهان مکن عشق را کتمان مکن آواز را پنهان مکن بالهای تشنه پرواز را پنهان مکن بالهای تشنه پرواز را پنهان مکن an gaishe ka ga fara muhammad zade a cikin wannan wakar ka yara mana da fata masu san amfana kuma ta kayatar da su a nan zan jar linzamin shirin gan lokacin a ranar mu a tare mu a shiri na gaba domin jin mu dauke sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jabanci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. masu ware bar kana da ku a cikin shirin ganin lokaci na ranar mu sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu a dan shirye-shirye amma kafin na amma dan wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya.